zaman da ne a cikin mahaifiyata kafin ta haife ni ni kaɗai ce zaman da zan yi a cikin kabari na bayan na mutu ni kaɗai ce to haka zan zauna ni kaɗai a cikin gidan mijina ƙarya kike kafin ki kashe ni ni zan kashe ki karfin da duka a baka ko kuma ka kashe ni shan mahaukaciya mutuwa mai bakar aniya wallahi da magani yarinyar magani na yau wayewa gari sai kin ga jini a ba zan sa ido ina kallon ki ki bata min wannan daren ba wallahi sai na nuna maka danyen aiki irin nawa kin haukace ne iyakokin Allah ba kike nema ki saka baki shuri ka fara ta iyakokin Allah nawa ka shuri wannan daren sai ya fiye miki mafi munin dare a rayuwar ki yarinya tashi ki tafi gidanku yanzu nan ƙarya kike yar matsiyata ni da ke za mu fita ni in tafi gidan mu ke ki tafi gidan yarinya ah! Islamic movie tale with Thorn meets another blockbuster. Ɗakin amarya. Ɗakin amarya. Ina kike munafuka? Wallahi na sai na magani. Sai na maka Gani nan. na gaya Na saba faɗa da mahaukata. Ko kin manta? Ai na gaya miki. Daidai nake da ke. Wallahi sai na mayar da ke hankali. kana nufin ikirarin da nai sai na illata ta ya zama barazana kenan ta yaya zuciyar ka yaron da kuskure me ya rage a cikin wannan daren daren da ya riga ya lalace kai da kanka ka kira daren amarci na matsayin da dakin amarya dakin amarya wannan matar din da za ta mutu yanzu babu wanda ya isa canki ina ne makomata akin da da mata wallahi matar ta mata wofi King Hamiya, a Nazifi Islamic movie produced by Osman Mahasi. King Hamiya, directed by the eloquent director Malam Aminu Sarah. Dan Allah dan Annabi, ki kesta a shanan nan mu kone. Alhamdulillah, na yi aure. kuma ina ɗakin mijina na tabbata wutan nan da zai ci mu na ɗan lokaci ne ce kuwa ta zarce zaki tun daga wutan da zai zama ajali har zuwa masaukin kina har abu nuratu kan iya tashi nan nan dan Allah idan kin cika irin halin ki kona mu